لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفراد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي وانقم السلام عليكم ورحمه الله game da aka sani a wani makon da ya gabata mun sai yi mukaddama wannan littafi da amma ko mun daga wajen yan uwa wata suna sa ran kafin yau za su samu littafin kuma suna ganin mukaddama tana da fa'ida ta haka suna sa a sake mai yanzu kuje na biyu waɗanda suke ganin akwai wanda za su ɗauka a gasin wanda su kuma su samu damar zuwa ba a wancan makon ko kuma mutan a nan ne za a fara ba don haka su ba kamar yadda aka samu sifar sulashi na biyu sallallahu alaihi wasallam gaba ne a cikin gasar suna da sha'awar wannan makar wani darasi ya kusa duba da waɗannan bukatu masu muhimmanci guda biyu shine dalilin da zai sa mu sake karanta mukaddimar a yau insha Allah a gurgurde abin da muka faɗa a wancan lokaci muka ce mai wannan littafi shi ne Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sunna a wannan zamani da muke Malam Nasir Din Al-Albani an haife shi a shekarar 1914 yau kusan shekaru tamanin da tara ke nan da sau gabata shekarar 1914 aka haife a babban capital kasar albania wanda ɗaya ce daga cikin ƙasashen turai ta gabas kuma wannan nahiya ta san addinin musulunci ya je mata a ƙarƙashin koyarwar wato a karo na biyu zuwa musulunci karo na biyu a ƙarƙashin koyarwa ko kuma yada musulunci da daular turkawa suka yi wanda ake kira daula usmaniya a shekara ta ɗari takwas da ashirin da takwas bayan hijiran annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kasar albania tana ɗaya daga cikin kasashen da suka yi biyayya ga daular turkawa ko kuma daular usmaniyya har zuwa shekara ta 1912 daidai lokacin da kasashen turai waɗanda suke karkashin gudanarwar daular musulunci ta usmaniyya aka rinka zuga su ganin yadda daular ta yi rauni wato aka zuga su duk suka ringa ballewa daidai ta balle da karkashin dole hukumani a shekarar 1912 wanda a wannan lokaci babu tafarki irin na turai tsarin siyasa tsarin tattalin arziki tsarin zamantakewar jama'a wanda baya da alaka da addini sai dai abinda mutane suka tsara wa su so da cewa shi ne ya fi dacewa takaita wannan ta fuskar abin da ya shafi kasar su nan kamar yadda muka faɗa an ce an fi shi a shekarar wannan tana 2012 wanda kasar ta sami yanci da shekara biyu kenan aka haife da lokacin wani shugaba da suka samu mai suna ahmad dogo wanda shi ya kokarin mayar da kasar ta zanto daidai da sauran kasashe da turai wajen hatta fuskar addini ta yadda aka farlanta wa musulmi sanya kaya irin na turai madansu da matansu aka haramta sanya hijabi ga matan musulmi wannan tilastawa da tsangwama shi ne ta sa mahaifin shek muhammad nasiruddin al-albani mai suna alhaji nuhu na najati ya yi hijira daga albania ya koma shi dimashka da zama a ƙasar syria a lokacin albani bai wuce shekaru shida ba a rayuwarsa zuwa bakwai hijira da aka yi da shi zuwa da maska sai aka tashi a makaranta ta firamare wanda annan ya kammala karatunsa na firamare har tsawon shekaru shida da ya kammala mahaifinsa bai ba shi damar ci gaba da karatu ba duba da cewa makarantun firamare din duk da na larabci daga addinin musulunci a siriya a wannan lokaci amma ba ruwan tarbiyyar addini da haka sai fifita shi ya karantar da shi a gida shi da kansa ya karanta da shi alkur'ani mai girma da ilimin harshen larabci kamar na hau da sau sannan kuma da ya dan bude ido ya fara yin karatu a wurin malaman da suke wato abokanai na mahaifinsa ya koyi ilimin balaga da sauran ilmomi da za su taimaka mutum wajen harshen larabci tashin sa sirri sai sa ya tashi da harshen larabci gaba daya bai shi ya firamare larabci ga shi yana koyi ilimi kuma a wurin malaman da suke larabawa ne amma dai daga firamare din nan bai kara wani karatu daga wani takardar shaida a rayuwarsa lokacin da ya kasance ya dace a gidansu mahaifinsa dan maza hanafiya ko mutanen maza hanafiya an san da ruko da ra'ayin rikawa kan maza ba. abinda ya sabu da nasiru albani ya fara koyi ilimin hadisi shine wata mujalla da ake kira mujallatul manar wadda sayyid rashid rida babban malamin nan na misra yake rubuce-rubuce a cikinta abin da nasir jalban ya fara gani wata rana ya ji wani kantin sai da littattafai kofi na wannan mujalla da wani matashiyar magana wanda shi zarshi zirza ya yi magana a kan littafin ihya din na imamul gazari wanda ya yi bayanin fa'idodin da ke cikin littafin da kuma kurakuran da ke cikin littafin da hadisai mawdu'ai da kuma za'ifai waɗanda suke cikin littafin irin wannan bayani akan bayanin darajojin hadisi shi ya ga hankalin Nasiruddin Albani a wannan lokaci ya sai wannan mujalla ta kasance ita ce farkon abin da ya fara zafar da shi kai ilimin hadisi musamman da yake shi Rashid yayi magana akan kan littafin ya ulumuddin wannan sai ya biyo dole yayi magana akan kan littafin al bughli fil asfari an al-asfar fi fi a في تخريج في تخريج ما جاء من الاثار في تخريج ما في الاجاء من الاثار للكاتب زين al-iraqiyyi wanda yayi magana akan hadisan iya ulumuddin nasirin jin albani ya nemi wannan littafi ya san shi wanda inda za a haɗa shuri guda zai yi kamar jizgi uku manya manya baya da kuɗin da zai sayi shi a wannan lokaci da haka sai je ya aro shi a labarari ya je gida ya so exercise ya zo sai da ya kwafe shi gaba daya a wannan lokaci bai wuce shekara ashirin ba a duniya yana faɗin aikin da ya dan shi ne littafi na farko da ya fara shiga yana faɗin aikin da zai zo tafsirin hadisi yi madaci duk lokacin da ya ga wata kalma a cikin hadisi da bai fahimce ta ba ga littafin wato ibn al-asir wanda yake magana kan garibul hadis duk bakin kalmomi da ke cikin hadisi ga littafin qamus ga littafin balaga ga littafin nahu duk lokacin da yake karatu sai ta karo da wata al'ada wata ka'ida ta nahu sai koma da ta fara nahu ya fahimce ta sai dawo ya ci gaba da karatu in yi ta karo da wata ka'ida ta balaga sai buɗe ilimin balaga ya gama fahimtar da zai dawo ya ci gaba da karatu sai da ya rubuce littafin ko ba rubucewar gaba ɗaya ba sai inda ya zo kan wani hadisi bayan ya ga abin da malamin ya yi magana kan su na inganci ko rufe inganci shi kuma sai ya koma kan littattafan da suka yi sharhin hadisi ya ga wani sharhi aka wa wani hadisi sai ya takaito abin sharhin shi ma sai ya kara a cikin wannan littafin wato ga kwafa ga kuma ta'aliki da haka sai ya kasance ya yi manya-manyan mujalladai guda uku wanda suke cike da jirgi guda hudu kowane jirgi daya akwai shafin takarda wanda ya rubuce shi da hadisi dubu biyu da ashirin da biyar wannan bai a kai shekara ashirin a wannan lokaci saboda haka ta hanyar haka na sirri jan albani ya tashi kuma ya su waɗansu malamai daga cikin malaman malaman kasar Syria musamman a wannan lokacin na bomba da man hadisi a garin da ake kira Halab wanda na Nasir Ibn Albani yana ce masa kure ta kai ta kawo idan ya ga littafi baya da kuɗin da zai saya a kasuwa sai ya ɗauki hayar sai ya wurin mai littafi ya ce ba na hayar littafi ga tsawon sati daya ko tsawon sati biyu a kan kudi kaza ya ba da kuɗi ya karɓi hayar littafi idan ya zo ya karance abin da ya gaina bukatar rubuta ga exercise din ya rubuce abubuwan da ya gaina bukatar daga nan gurin kuma wato ya hada alaƙa da babbar maktabar nan babban labarari sun da ta musulunci da ake kira maktabar zahiriya wanda suke birnin ya kasance can ne wajen yin sa sana'ar da mahaifinsa yake gyara a kogo haka shi ma abin da ya koya a wurin mahaifinsa kenan sana'ar gyara a kogo a lokacin ya ce ko da wani kowace rana ba na yin aiki da ya wuce awa domin ina kokari a aikin awa uku na samu abin da zan ci a wannan yin da kuma yin da zai biyo baya daga awa uku na sauran a wannan da ina laburari yace zaman da yake a laburari a koyaushe a farkon neman ilimin hadisin sa a kullum zai awa shi zuwa awa takwas awa shida zuwa awa da kusa wannan ya nufin tawar kanta kullum ba dare ba har sai da ta kai ma'aikatan labarari din idan sun zo da safo shi za su samu in sun tafi sun ce masa fito zamani da karshe sai aka bar ta koya a makoci na musamman na shi na kai duk lokacin da ya gida mai zuwa buɗe mutum na kan shekara ashirin aikinsa kenan har zan zanto yana shekara casa'in da zara aikin da ke nan ilimin hadisi da aka yi wannan kwallafa da dama kamar yadda muka bayani a ranar ga littafin sun sulula hadis zarifa wal mawdu'a wanda yake kamata ya zan su yi goma amma sun su yi hudu aka buga kowane littafi sun su yi ɗaya yana kunshe da hadisai ɗari biyar hadisai mawdu'ai wato na karya da aka jingina su ga annabi ga hadisai kuma hadisai bai yi ga kuma a ahadithu sahiha wanda su ma juz'i goma ya kamata amma yanzu an kudu guda biyar kowanne da yana kunshe da hadisai dari biyar ga littafin irwahu galil fi tafsir da hadith manar sabil duk waɗanda littattafai na nasu masu fa'ida ga tamamul minna fi ta'alika ala fiqh sunna ga hakika da yawa da tasaridat da yawa da tafsir da dama musamman da kuma ibn tabiya irin kitabul iman irin safi da siyam irin kitabul mar'at muslima wa libasu hafi sala na ibn tabiya ba na shi bajin shi yana da nashi wanda ya wallafa da kan kitabul mar'at muslima ga su fasu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yana da littattafai ne tsakanin su hakiki da ta'alim da tasari littattafai za su kai arba'in da wani abu zuwa wannan da aka buga kina ko kuma dubban su da da ko kuma garuruwan su ko kuma komayyan su masu sun mun yawa wanda yanzu aka ba buga kina kuma tun da ya tashi har yi zuwa yau baya da wata sana'a da sun su gyara illa koyarwa kawai da ya gada da mutum su kuma kina kamar yadda muka faɗa asalin sa mutumin da kasar Algeria wato kenan hijira ta kai mahaifinsa kasar siriya wanda bayan nan sun albani ya kasa irin yadda ya tashi da magana a kan yada ilimin hadisi da ko magana a kan aqida da ahalin suna wani jama'a wani ta manyan manyan malamai na kasar suka yi rinka gaba da a suka haka shi rigima da gwamnati an kulle shi a kurkuku har so a karo na farko ya yi wata daya a karo na biyu ya yi wata shida a kurkuku sakamakon zuga sun muna dan malamai malaman bid'a wanda suke san dole sai kasuwar bid'a ta tsaya shi kuma yana son dole sai ka zo sun da ta tsaya ya karantar a jami'ar musulunci ta madina a daidai lokacin da suka haɗu so uku ba malamai da suka fi da shi da shek abdulaziz bin abdullahi bin baz da kuma shek muhammad amina a shankiri da kuma mauritaniya wanda shi ya rasu allah ya ji kansa da gabara lokaci na sai dinar kwan gare irin hadisi a muhammad al-amin sankidi usulul fiqh da tafsir abdulaziz bin abdullah bin bas abin da ya shafi tauhidi da kuma bangare ilimin hadisi da irin bangare ilimin fiqh shi ya hana hada saboda ka ɗaliban da suke yi karatu a wannan lokacin wato an fitar da gwarazin ɗaliban da har zuwa bai mai dinar kuwa sun haɗu da gwarazan malaman da har yanzu jami'ar ba su sake samun irin su ba sai ne labari ko ya yi hijira kasance da dama saboda duk inda ya zo na shi dai yana da wani abu guda daya ba zai tsoma baki ya zo ya yi a akan wani abu da ya shafi gwamnati ko jama'ar ƙasa ba in ana yi amma in an zo an tambaye sai ya faɗa ka'idar su in an tambaye shi sai ya faɗa su kuma ka san mutane waɗansu ba sa san a zauna lafiya dole sai an ce a ce a ji me zai ce ko wani haka shi kuma an tambaye shi sai ya faɗa ka'idar su yace yana jin tsoron kuɗin Allah ta'ala innal ladzina yaktumuna ma zanna min al-bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi wa la kalam wannan sai suka fada da suka fada da gwamnatocin a kuri daga Syria ya koma Umar a kuri daga Umar ya koma Urdun ya sake komawa Syria ya zo saudiya zaman da ya saudiya yana kowar ba damar madina aka ba ki biza idan ta je ka hutu ka dawo daga nan gurin sai aka hada su biza dawo duk gwamnatoci bai samu zama ya je mazaunin sanakar sai inda yake yanzu shi na yana dole ba abin da zai baka sosai hijirarsa da ya yi daga siriya zuwa kamar dan rana ɗaya aka ce kwace kayan sa rana ɗaya fa ne su kuma kawai da su manta yanzu zai cika maka wannan masallaci da rana saboda haka dole ya fita ba da littafi ko ɗaya tare da da ya je sauka a umar shi ya gina gidansa da hannunsa yana bayani a cikin littafin cikin ɗaya da littafansa shi da kansa ya zanto maginin gidansa inda ya zauna shi da biyar tun daga wannan lokacin yace rashin lafiya wata rashin lafiya ta kama shi wata har yanzu tana tare da shi sakamakon wahalhalu da ya sha da tafiyar da da dukkan ruwan sama da aikin gina ginin da ya zauna a bayan ya dan biyu ya gina ginin ta samu sai tare yana dan zama a masallaci idan an yi sallar magariba haka kafin a bar ke mutane su yi masa shambo yana ba da ansa har wajen da ce to a buɗe wajen da suka ce ana karantarwa yana cikin karantarwa ya yi wata ɗaya ko biyu aka aiko ta kai gada daga hukumar cewa za ta da wannan karar aka sake dai awon gaba da shi aka mai da shi siriya sannan jordan sannan saudiya sannan mai ga siriya ya koma jordan da nasa da haka da aka gane shi inda za a tafi sai ya faɗa sai kawai wajen farfado da ilimin addinin musulunci musamman ilimin hadisi musamman tauhidi da aqida ya bayar da ba mai soka yanzu kai kasar kasar na darussansa da lakcoci da yi da fatoyi da yi idan za a tara maka kasar dinsa za su kudu kusan dubu ɗaya ko biyar haka da kuma littattafai da ya karantar wanda an yi rikodin su a kasir gaba daya kamar akwai littafin at-targhib wa tarhib na al-munziri wanda yayi shi a kasar gaba daya yana da kasar guda bakwai daga cikin kitabul abin zai baka mamaki irin tsarin koyarwarsa da haka na sai dina labani shi kullum a fahimtar sa abin da zai gyara al'ummar musulmai sai karantarwa duk wani taro duk wani taruka duk waɗansu lakcoci wannan su zanto ne ne na karantarwa karantarwa ita ce shugaba a sanya littafi a gaba kowa ya buɗe a rinka karantawa shafi biyu biyu hadisi uku uku hudu hudu biyar biyar ana bi a hankali a hankali har a sauke littafin da wannan ne ake gina goma lacca ta zanto kanne na irin wannan amma in yi zanto dukkan lokuta zanto lacca dukkan lokuta zanto wa'azi ba a karantarwa to kana gini ne kana zuwa shi dan karantarwa tana da wahala kwarai da gaske shi yasa mutane ba sa son ta masu karantarwa sai suka yi kaɗan ko masu sauraron suka yi kaɗan yanzu da aka ce ka tara malamai masu lacca a garin nan ba za su kai malaman lacca suna da yawa ba shi kan kowa lacca yake duk lokacin da aka sanar da wata lacca sai an fasa sunan malamin da kai ba ku tafi sunan sa ba to amma idan aka ce a zo a karantar a sanya littafi a samu wani littafi na tafsir ko littafi na tauhid ko littafi na hadis ko littafi na menene a sa a karanta daga farko har karshe jama'a suna fahimta wannan dogon hanya ce da haka mutane ba sa son tana da wahala kuma masu karatun ba sa son sa littafi a gaba kowa so yake duk a faɗa masa littafi amma ya sa littafi a gaba ya karanta kowa baya sama da yana da wahala kuma ita ce hanyar da ake kira kuma ta hanyar ta takaice rayuwar wannan ta tattali ce rayuwa ce da take cike da albarka ga kuma yana daga cikin abin da malamai suke magana a kansa kowane mutum in dai dan adam ne ba za ka rasa kurakurai tare da shi dan adam in dai ba annabi ne ba ma su yana daga cikin abin da malamai a sa'an suna su magana kan asirin jinar ne a kansa yana da zafi kwarai da gaske duk wanda ya saba masa yana da zafi a kansa kwarai da gaske wanda zai bayyana da ne ka dangane da rasti rasti wato mai da ne da yake kan wadansu mutane a kan wadansu littattafan ko wadansu bayanai da ya ji a kansa to ba ya fara so kwana lalle ne sai ya yi raddi a kai wajen raddi kuma baya bari da karfi yake a zuciyarsa da maganganu masu zafi yana da karfin hujja kwarai da kuma idan mutum na duba da su kafan su zai ga ya tasirantu da manya-manyan malamai da suwa waɗansu a Siriya waɗansu a Sufiya waɗansu a Misra waɗansu a Jordan sai a kasar Sudani kana ɗalibai da dama wasu kuma suna da shirin mutu kuma kuma sun fito yanzu suna hidima a kan ya taɓa yin aure har so idan masu da ya baya kare mata sai sun da guda ɗaya ko kuma ya samu sake auren 'ya'ya maza da mata har da goma ba rike da adadin su amma ni na san dai abin da nake cewa sun wuce goma gaskiya ya akwai waɗanda suna kan karatu na ilimin addinin musulunci akwai wanda kuma karatun boko suke har a cikin mukaddimar sun tattala sai a na biyar kaga mukaddimar ai yarsa ta ta rubuta masa tana gidan aure ya yi kashi yana son abu da littafin ta gashi kuma musulmi da cikin hali na rashin lafiya kuma ta taimaka masa wajen rubuta wani bangare na littafin da haka da rubuta mukaddima a madadin sa tana gidan aure ta rubuto mukaddima والولد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ne da kaitacce tun ba rasuwa ya ba kuma hidimarsa suna da yawa wani abu ne ba za mu iya faɗa lokaci guda ba sai dai kawai ana kawarsan ɗaliban ilimi duk lokacin da sai ga littafin jibani su tsaya za su samu fa'ida wacce musamman kai ilimin hadisi da abin da ya shafa su da abin da ya shafi ulumin shari'a akwai wanda za ka ji suna zargin amfani suna cewa bai san fito ba ba ba nan kasar da ke magana ba har a kasashen saudiya ko wanda ke masa amma duk wanda ya karanta littafin na sanar jiran albani zai bayyana da wasu cewa ya san su ne littattafan wannan ba za ka fahimci wannan ba sai ka karanta littafin ba da amuli da littafin ne za ka fahimci ba ba kuma littafin ne ba littattafansa da kuma jin fata wuyan ba yana da fatawa da dama yana da sai da dama da shi saboda haka duk inda ka cikin littafin sa yana da cikin da ta littattafai su fa'ida mutum bai sa kuɗi kawai da lalle zai fa'idar da yake cewa cikin wannan mukaddima yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wannan kabe da muka faɗa tun da na ita ce kutubatul haja daga inda muka karanto zuwa inda muka tsaye ko kutubatul haja wanda annabi na yin amfani da ita wajen buɗe darasoshi ko zai buɗe darasi ko zai yi huɗuba ko zai yi wa'azi ko ɗaurin aure yana karanta ita ce kutubatul haja wanda ita ma nasirin albani ya kan karamin littafi a kanta bayanin da kusuwar ka da cewa in za ka bude darasi za ka fara darasi ko karantarwa ko ne yana da ka bude da wannan kuma ka yi yadda lafazin suka kamar yadda muka faɗa za ka ga fili mubari har guda hudu inda alhamdulillah sai ce na wani wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina haka tazo kuma kowane filin mubari an bude shi da nunul jama'a ko nunul mu'azzim nafsi ko kuma nunul jama'a nunul jama'a nunul mutakallimi ma'a ghairihi ma'a ma'a ghairihi wato nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi wannan shi cikin hadisi kaji waɗansu suna kara wani lokaci suna cewa na amadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi muka ce wannan duk da ne baya cikin tsarin kubar addini wanda yayi yayi larabci mai kyau bai yi kuskuren nahawu ba a ciki sai dai ko bai dace da sunna ba larabcin yayi نؤمن به ونتوكل عليه وكذا ده أبن abinda mutum zai kara waɗannan da kusan guda wasu a tafiya da za ka canja daga kalmar na amaduhu ka ce a ahamaduhu ko na nasta'inuhu ka ce a asta'inuhu ka kawo da lafazin ka da kai kadai har yanzu ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ko baka yi kuskure ba nawo ga yayin da wasu da yi da ya zo wajen shahada sai ce wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa sannan ya bude da wadannan ayoyi guda uku ya yi allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ممكن في قوة آية هاي مجنة أكون مجنة في قوة اتقوا الله ما نفش قرأت الله كي يدو كان الله وانا ممكن في تلك وعما عدت سيني كي يدو كان الله امتثال الأمام أوامر واجتناب من الأول حق تقاتل hakikalin jin tsoronsa ya hakikalin jin tsoronsa shi da sahabi abdullah da abbas yake cewa an yuta fala yukfa yuskar fala yukfa wato a yi masa da a kar a saba masa a yi masa wato ainihin a biyayya a yi masa da'a kenan a yi masa biyayya kar a saba masa a yi masa godiya kar a mutunce masa kar a saba masa za ka ji ana danganta su ga Allah wani lokaci a danganta su zuwa ga wani abu daban kamar ranar tashin kiyama wani lokaci a danganta su zuwa ga azaba Allah ce fa illan tufalu wa lam tufalu fattaqun nar allati وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إيه كيف أتمرتي واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون من يأتي اتقوا ربكم اتقوا النار من يأتي فاتقوا النار التي يقولها الناس الرجال فاتقوا النار التي يبلغ wani lokacin sai danganta ta tsawatin kanta zuwa ga ranar tashi kiyama wacce ku yawman tun da ku na wacce ku النفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها أذن ولا هم اتقوا الله واتقوا ربكم واتقوا الناس واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله dukkansa da yana kuma zuwa ga abu guda ɗaya domin an ce ji tsoron yini ma'ana ji tsoron abin da zai faru a yini menene zai faru a yini ma'ana ita ce azaba wane ne mallaki wannan azaba su ne Allah subhanahu wa ta'ala duka dai abin zai koma guda ɗaya ne yace amma babu fa inna hadith kitabullah wa asrafil hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummul umum lafazin kullu ita ta durkusa ta aiki dukkan lafazza wanda suke gane abu kullu bid'atin dalala sai dai ka iya ganin cikin wajen sulutu da sai na waɗansu manyan malaman duk duniya ta yadda da ilimin da ta kawo da jin tsoron Allah sun karkasa bid'a har zuwa ga bid'a mai kyau sai akwai bid'a mutasana ko akwai bid'a mutahabbiya daga cikin wannan akwai Sheikh Usman Ibn Kudi ta sai ya wuce na wasu wasu gida daga cikin waɗanda gaba ta san kwarai akwai imamul karafi wanda sun kasa gida a wata gida mai kyau amma malaman sunna wanda suka yi zamani da su da wanda suka zo bayan sun yi musu rabi kamar imam abu ishaq ash bi cikin littafin al sa ya yi rabbi kan wanda yake babu wasu gida a cikin dukkan bidawa a ce ko da wani ya faɗa da cikin manyan malamai su sai a nema masa gafara cewa wannan sai ne daga cikin kurakuran da dan adam ya iya wa a ciki ba wai wannan ya ture alherin da ya ci wa duniya ba ne har yanzu tekun alherin sa in an kwatanta shi da wannan kuskuren za a ga sa dubu ne wanda ba zai rinda yake guda ba ina fata mu sai dai kuma ba za a fice a kan kusuran ba a ce da baya in kai haka su ke na kafin su kusurin martaba a nan sallallahu alaihi bi da kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fita ya rike wani abu kuma da aka ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fitar me wannan lafazi ke don wannan wani da ya iya amfani da wannan lafazi ya ce kullu dalalatin fita dukkan bid'a na cikin kenan dukkan mai bid'a a ya kafa da addini da akwai daga cikin yan uwa wanda an gano su kenan cewa duk mai bid'a ya kafa da menene dalilin kuma shi duka annabi ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin dinnar tunda an yi maganar wuta to lalle ya kafa da sai ka ce ya ba haka al'amari yadda al'amari yake mutane don gane da sakamako a ranar tashin kiyama ana karkata su kamar haka akwai gani na farko wanda za su shiga aljanna kai tsaye kuma dama ita aljanna ya shiga yi ba, ya an shiga akwai gani na biyu wanda za su shiga wuta shiga ta da goma wanda ba ku akwai kashi na uku wanda za su shiga wuta amma ba don su da goma ba a'a za a yi musu azaba gwargwadon laifin su gwargwadon zunubban su sannan da karshe bayan an wanke su a fitar da su a kai da haka ba duk wanda aka ce ya da wuta ba ta dauka cewa ya kafa ta ina ba ta fahimta kasancewar an ce laifi kaza akwai shiga wuta a cikinsa ba shi ke nuna mai laifin ya kafa ta ba shiga wuta daban mummuni mai sako zai yi ga wuta a masa azaba sana a fitar da kuma annabi ya faɗa cikin hadisai in mutawatai ingantattu yace ba zai dawwama ba a cikin wuta mutumin da ya zanto a cikin su akwai gwargwadon nauyin kwayar komayya na tauhidi ko na aikin in dai a cikin su akwai tauhidi gwargwadon nauyin komayya ba ta ake wani shi ba amma za a masa azaba sai dai dawwama a cikin ne ba zai ba dan haka kar idan an ce kullu bid'atin dalala ne to dukkan dalala illa to shi kenan dukkan wanda yake bid'a kenan to mutane to dukkan kuma to kafir ne sai zan to kai kake mu kana ba kanka natija to kaza ya zama kaza kaza ne to kaza kuma kaza ne sai zan to kana jero hukunce hukunce kana fitar da sakamako kai da kanka Aiki ko huwa al-azizul ghafur shi Allah shi ne al mai karfi kuma al-ghafur wanda yake mai gafartawa wato al wanda ba abin da ke gagara sa kenan al-ghafur kuma wanda yake mai gafartawa to anan gurin ayyukum ahsanu qawla wato abin da ake lura wajen aiki kyawunsa ba wai yawansa ba aiki komin kaɗan ɗinsa in dai ka gina shi kan suna to shi ne aiki mai alheri inda ya ka yi akan koyarwar annabi ba ku ƙara ko ka rage ba aiki komin yawan ita ko kauce wa koyarwar annabi ya zama shirme ke da haka ibn mas'ud ke cewa al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihad fi al-bid'ah yace kai aiki na takardu iya ɗan kaɗan wajen bin sunna shi ya fi alheri fiye da ta zara gidan su ka yi ba ci ba gari amma kuma ya zanto gida a jirgin ka yi ta yin aiki ka sha wa wanda ya zanto ba sa da ka yi da muke kan tsoro a yau ba mai Allah ya cewa yuhun yawma izin khasi'a semua Amen.